ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في حطمه وما أدريك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عبد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير نبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف ماكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش يوم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi 23 ga ramadan hijira ta 1443 ya dace da 24 ga watan hudu shekara ta 2022 za mu yi kokarin kammala tafsirin suratul kumanu a yau daga ayyukan 20 insha Allah wannan karatun yana dauke da bayani akan mabudai na gaibu المبعوث أين كيفه كبيان المزان الله ألم تروا ألم تروا أن الله سخر لكم ما بالسماوات والأرض ألم تروا أن الله سخر لكم ما بالسماوات وما في الأرض وأصبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض أشباك وغني الله يا هوري مكو abubuwan da suke cikin sammai kuma ya hore muku abubuwan da suke cikin ƙasa wato wannan tunatarwa ce ta Allah ga dan adam ce ba ku gani yadda Allah ya hore muku abubuwan da suke cikin sammai kuma ya hore muku abubuwan da suke cikin ƙasa wato Allah ya ɗaukaka ɗan adam fiye da kowace halitta kowace halitta saboda haka a doron ƙasa babu abin da ɗan adam ba zai iya sarrafa shi ba a sararin samaniya ma haka babu ma lokacin da wannan aya take take bayyana kamar a wannan zamani saboda a zamanin manzon Allah ilimin mutane bai kai su su iya shawagi a sama ba a zamanin annabi ba a tashi sama amma a yanzu fa ga jiragen sama har ma suna korafin tafiya kan wata da taurari in ba don Allah ya hore sama ga dan adam ba dan adam ba zai iya tafiya sama ba daga Allah ya hore muku duk abin da ke cikin samai da abin da yake cikin ƙasa babu abin da dan adam ba zai iya sarrafa shi ba wannan ni'ima ce ta Allah mai girma ga dan adam wa asbaga alaikum ni'amahu kuma Allah ya yalwata muku ni'imominsa asbaga awsa'a wa atamma Allah ya faɗaɗa muku ni'ima wato ni'imar ma da aka ba ɗan adam ba a kuntata ta ba sai aka faɗaɗa ta duk wata ni'imar da Allah ya ba ma ɗan adam in ka ɗauki wata halitta za ka ga ba ta da rabin shi wato idan aka tashi ba wa ɗan adam ni'ima sai a ba shi mai yawa babu halittar da take kusa da shi shine ma'anar asbaga alaikum ni'amahu ya yalwata muku ni'imominsa zahiratan na bayyane wa batinatan da na ɓoye ni'imomi na bayyane suna da yawa duk wani ɗan adam da ya dubi kansa ya sani Allah ya ɗaga shi fiye da dabba ni'ima ta bayyane kaga ɗan adam yana da kyawun sura Hakanan fatarsa tana da kyau inda za ka ɗauki wasu dabbobi za ka ga bambanci tsakanin fatar dan adam da kuma fatar dabba da ni'imar da dan adam ya samu kaga kai baka kwana a waje sai ka shiga daki ka kwanta amma dabba fa da ruwa da iska anan ne nan waje dai nan ne wurin kwananta taswiyatul aba hatta ta wajen daidaita gabubba na dan adam yanda Allah ya daidaita gaban dan adam ba haka dabba take ba in ka ɗauki dabbobi daban-daban zaka ga kirar da aka musu ta dan adam ta fi saboda kai ta a suratul tin Allah madaukake yace laqad khalaqana al-insana fi ahsani taqwim mun halicci dan adam a kira mafi kyau kira mafi kyau domin haka babu wata halittar Allah da ta kai dan adam kyau wannan yazo cikin tafsirin al-Imam Shawkani Fathul Qadir juz'i na farko shafi na 692 ظاهرا هذا أنه لم يكن شيء مثله من أنواع المخلوقات al-imam ce tun da Allah ya ce laqad khalaqana al-insana fi ahsani takwim babu shakka babu wata halittar Allah da ta kai dan adam kyan halitta babu wata halittar Allah da ta kai dan adam kyan kira babu fi husuni takdirihi wa kamali suratihi yanda aka kammala surar dan adam aka kyautata kirarsa abincinsa ma daban ne kaga ita dabba ciyawa take ci kai tsaye amma dan adam ko da zai ci ciyawan sai ya sarrafa shi sai ya sarrafa shi ya kawar da abin da zai iya cutar da shi sai an dafa sai an girka sai an abubuwa da yawa na ni'ima saboda haka yasa Allah ya ce ya yalwata ni'imarsa ga dan adam na zahiri da na badini wanne ne na badini ai ni'imar baɗini ta fi yawa don haka dan adam ya jahilce ta ni'imar baɗini ta fi ni'imar zahiri yau. daga cikin ni'imomin baɗini akwai ilimi kaga dabba ba ta samun karatu amma ɗan adam fa zai yi karatu ya ƙware har kuma ya iya sarrafa al'amura wannan ni'ima ce ta baɗini wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir daga cikin mutane akwai wanda yake gardama yake jayayya game da Allah ba tare da ilimi ba babu shari'a kuma babu wani littafi mai haskakawa wannan karshen eh, ayar Allah yana haramta mana jayayya akan jahilci kowane irin eh, jayayya matukar baka da ilimi akai haramun wato ibnu qayyim jawziya eh, akwai littafin sa da ake kira kitabul fawaid a shafi na 16 yayi magana game da wannan aya da muka karanta ya ce an ni'amu salasatun ni'imomin Allah guda uku ne akwai ni'imatun hasila ya alamu bi hal'abdu akwai ni'imar da duk dan adam ya san ya same ta ba sai an tunatar da shi ba ka zauna kai tunani kai kanka ka samu ni'ima babu shakka kamar yadda Allah ya ɗaukaka ɗan adam akan dabbobi wannan ni'ima ce ba akwai ni'ima ta zahiri wanda ba ta buƙatar ma sai an gaya maka kai da kanka ka san kana cikin ni'ima kuma ka sani ba kai kai ma kanka ni'iman nan ba Allah ne yayi duk wani dan adam ya sani ni'ima ta farko kenan wa ni'matun muntadira bi wujudiha so akwai ni'ima ta biyu ita wannan ni'ima ta biyu ana jiranta ba ta riga ta zo ba wa ni'matun huwa fiha la yash'uru fiha la yash'uru biha ni'ima ta uku ita ce ni'imar da dan adam yana cikin ta amma bai ma sani ba bai sani ba kuma gashi Allah ya yi alkawari thumma latus'alunna yawma idhin anin na'im Allah ya yi alkawari sai ya tambaye mu game da dukkan ni'imomi a nan ai ba a ce ni'ima ɗaya ko biyu ba Allah sai ya tambaye ka game da dukkan ni'ima amma kana zaune cikin ni'ima baka ma sani ba to shi yasa Allah ya ce akwai ni'iman zahiri akwai na batini na batini sai masu tsoron Allah ke tunani idan mutum yana tsoron Allah yana yawan hararo wannan ni'ima ta baɗi ne din yana yawan gani kai ne kana zaune sai ga wani ya zo wucewa don allah malam taimaka min da abin nan in sai abinci taimaka min da ɗari ɗaya kai kuma kana da kuɗin da ya fi miliyan ɗari a wannan ni'ima ce wani naira ɗari yake nema ya ci abinci wannan tambayar da ya maka inda kana da hankali ni'ima ce gunka nan take sai ka ce allah na gode akwai mutumin da za ka wuce shi ka gani ba shi da hannuwa ba shi da kafafu ba hannuwa ba kafafu ka zo ka wuce shi ai wannan ni'ima ce wato kusan kullum muna wuce ni'imomin Allah kuma ba ma tunawa shi yasa Allah ya ce akwai ni'ima ta boye ba kowa ke gane ta ba sai mai imani Allah ka sa mana imani domin haka ibnu qayyim ya ce ni'ima kashi uku ne akwai kashi guda kowa ya santa kowa ya san yana cikin wannan ni'ima hatta kafirai har kafirai sun sani na biyu ita ce ni'imar da muke jira Allah ka samu same ta ita ce ni'ima ta aljanna na uku ni'imatun huwa fiha la yashkuru biha mutum ne yana cikin ni'ima amma bai ma san yana cikin ta ba to sai ibnu qayyim jawziya yace fa idza arada Allah tamama ni'matihi ala abdihi kaga ni'imar guda uku ne ko akwai wanda ka sani akwai mai jirarka akwai wanda kana cikinta ta baka sani ba to idan Allah ya yi nufin zaka samu wancan ta lahira wannan din da kake ciki baka sani ba Allah zai ta nuna maka saboda za ka yi taima Allah godiya wannan godiyar duk sa'ilin da ka yi tana bude maka ƙofar samun ni'imar lahira idan baka yi wannan godiya ba to damar samun ni'ima lahira da cewa take gare ka domin haka mu rika tuna ni'iman Allah wallahi babban aiki dole ne mu tuna ni'imar Allah mu yi masa godiya idan muka masa godiya to wannan godiyar sai ta samar mana wata ni'ima mafi girma yace wa aqahu min shukrihi qaidan yuqayyiduha bihi hatta la tashrada duk sa'ilin da kace Allah na gode wannan godiyar tana daura wannan ni'ima saboda ka wannan ni'imar ba za ta guje ka ba a ranar tashin kiyama za ka more ta wannan babu makawa dole Allah sai ya mana tambaya akai saboda haka Allah tabaraka wata'ala ya tabbatar mana da wata siffa tashi siffa ta yalwatar ni'ima ga bayi domin duk wata ni'ima da ka gani a duniyar nan ta Allah ce imma ni'imar bayyana ko ni'ima ta boye na Allah ne saboda imma wani ne ya baka to ni'imar Allah ce a boye ba kai tsaye zo gare ka ba amma shi din wanda ya baka ne Allah ne ya bashi wanda ya zo cikin bayanin al-Imam al-Qurtubi a Kitab al-Asna fi Sharh Asma'illahi al-Husna yana shafi na 332 sai Allah madaukake ya ce wa idza qila lahum wa idza qila lahum ittabi'u ma أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولا كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله kuma idan aka ce musu ku zo ku bi abin da Allah ya saukar kalu sai su ce bal natabi ma wajadna alaihi aba'ana mu za mu bi abin da muka tarar da iyayenmu suna yi daga a can an gaya mana babu kyau mutum ya yi jayayya da jahilci babu kyau mutum ya yi jayayya kan jahilci to anan kuma Allah yana gaya mana wata ɗabi'a ta kafirai gaba ɗaya ta kafirai domin in ka dubi alkur'ani addinin kafirci an gina shi ne akan at-taqlidu kafirci gaba daya an gina shi ne akan riko da al'adar gargajiya abinda ka tarar da iyayenka suna yi ka rike akan haka shedan ya gina kafirci don haka in ka dubi qur'ani haka za ka samu misali a suratul zukhruf aya ta 23 kadhalika ma arsalna min قبلك min. fi qaryatin min nadhirin wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin babu wata alƙarya da muka aiko mai gargadi kafin zuwanka ya kai Muhammadu Allah yana magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace kafin zuwanka babu wata alƙarya da muka aika mata mai gargadi illa qala mutrafuha face mani imtan garin abinda suke cewa inna wajadna aba'ana ala ummati mu mun tarar da iyayenmu suna riko da wani abu wa inna ala atharihim muqtadun mu kuwa za mu yi koyi da gurbin su kaji da Allah ya faɗa mana a wannan aya Allah bai taɓa turo mai gargaɗi a duniyan nan ba a kowace alƙarya duk duniya kowane birni idan aka samu Allah ya tura wani mai gargaɗi? ku zo ga Allah sai su ce a ba za mu bar al'adar iyayenmu ba in ji Allah ta baraka wa ta'ala tun daga farkon duniya har zuwa kan manzon Allah kaga wannan shi yasa malamai suka ce addinin kafirci an gina shi ne akan al'adar iyaye da kakanni don haka yasa karka yadda a samu a zuciyarka kana girmama abu saboda iyayenka da kakanni sun yi wannan tarko ne na shaidan. a samu kana girmama abu saboda shi ne gaskiya ba magana saboda iyaye da kakanni sun rike ba saboda ai ba lalle bane iyayenka da kakanninka su zama mutanen kwarai ba lalle bane shiriya ta Allah ce to idan aka ce zamu rike zamu rike al'adun iyayenmu da kakanninmu saboda mu daraja su babu shakka mun ɗauki tafarkin shedan wannan magana ce ta Allah da kansa a cikin alqur'ani don mutumin da zai ce zai girmama al'ada ta gargajiya to wallahi shi da mazan Allah sun yi ban kwana wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah idan aka ce ku zo mu bi abin da Allah ya saukar qalu sasha bal natabi'u ma wajadna alayhi aba ana za mu bi al'adun mu na iyaye da kakanni ku zo abi Allah su ce a'a shine Allah ya ce awalau kana shaytanu yad'uhum ila ababis sa'ir ashe ba dan bane yake ta kiran su zuwa ga azaba ta wuta kaga wannan ana haramta mana abin da ake kira at-taqlidu taklidanci taqlidanci shine ka rike al'adar iyaye ka ce za ka ringa girmama al'adar kakanni wannan haramun ne kuma ba sai musulunci ya ce maka haramun bane dan babu shakka ba kowa yi sa'a iyayensa da kakannin nasa na kware ne ba ba kowa yi sa'a ba idan wani iyayensa da kakanninsa na kwarai ne wani na banza ne saboda shi Allah babu yadda baya yi yana iya fitar da mai rai daga jikin matacce saboda ka ana iya samun kasurgumin barawo ya haifi malami ko ba zai yiwu ba to idan ana raya al'adun gargajiya kaga malami sai ya bar tafarkin kware ya koma girmama al'amarin sata saboda haka wannan tafarki ne na in inji Allah Allah ka tsare mu domin haka wannan abu ne wanda ya kamata a ce musulmi ya san da shi domin wannan hali yana tare da mu har a yau har yanzu akwai mutane da yawa waɗanda fa ba su saki al'adan nan ta gargajiya ba suna nan rike da ita saboda ka ko aure ne ba za su baka wasu yaran ku ɗaya eh, su suna ganin wanda duk baya cikin yaran su ba mutumin kirki ba to inda yayi tunani zai gane manzon Allah ai ba yarensa ba ne aya ta gaba ومن يسلم وجهه إلى الله فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن wanda ya mika fuskarsa ga Allah. إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن يسلم وجهه إلى الله wanda ya فسكر fuskarsa الله Allah su kaga wannan yana warware girmama al'ada ta gargajiya da waye duka Allah ya watsar da su wanda ya mika fuskarsa ga Allah Allah madaukake ya ce wa huwa muhsinun yana mai kyautatawa ka mika rayuwarka ga Allah baka da zafi domin duk sa'ilin da kace a wannan gefen ba yi yanda musulunci yace ba sai yanda al'adar mu ta ce a da sauranka da sauranka baka mika rayuwarka ga Allah ba shine al-islam ka ba ma musulunci rayuwarka gaba daya ba ka raba ta ba wannan gefen muna tare da sunna gefen can kuma al'adar mu a wannan baka mika rayuwarka ba shine Allah ya ce wanda ya mika rayuwarsa ga Allah wa huwa muhsinun kuma yana kyautatawa Fakadistan saka bil urwatil wusta wannan yayi riko da igiya mai karfi bi tarf al yayi riko da igiya amintacciya alladhi la yakhafu inqita'ahu wanda ba a tsoron wannan igiya za ta yanke don mutumin da yayi riko da Allah da manzon Allah wallahi ba zai tabe ba ba zai taba tabewa ba ka'idar idan ka yi riko da gaskiya to ka kyautata yanzu in ka dubi rayuwar mutanenmu da yawa mun yadda da Allah da manzonsa amma ba mu yadda da kaddara ba ba mu yadda ba saboda haka idan ɗansa ya samu matsala da zaran mutum yana da yara ɗaya guda ba mamaki yaransa guda biyar duk sun shiryu guda ɗaya sai lalace to sai fara hararen makwabtansa wannan ya cefe ni ko wancan wancan mugu ne to yanzu Allah ba zai iya jaraba ka a gidanka ba sai ta hanyar matsafi a ringa tunanin wane ya cefe ka shi yasa ɗanka ya lalace baka mika rayuwarka ga Allah ba ba gaskiya bane don mutumin da ya mika rayuwarsa ga Allah ya bar ma Allah shine yasa Allah ya ce wa ilallahi aqibatul umur karshen al'amura suna ga Allah wannan ma ya zo cikin bayanin ibn qayyim jawziya a littafin madarijus salikin mujalla na fi shafi na 90 me ake nufi da mika fuska wa man yuslim wajhahu wanda ya mika fuskarsa me ake nufi sai aka ce ikhlasul qasdi wad du'a'i wal amali lillahi wahdahu abinda ake nufi da ka mika fuskarka ya zama zuciyarka gaba ɗaya ka ba da ita ga Allah abinda Allah yake so shine kawai zaka yi wa du'a idan musiba ta same ka baka da wani abin da ya wuce addu'a addu'a kawai musiba ta same ka to sai ka koma ga Allah ai ta roƙon Allah ba abin da ya gagari Allah wal amalu lillahi wahdahu duk wani aiki da za a yi a yi shi domin Allah wal ihsanu fihi dan aka ce an kyauta tafa. wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin ka miƙa rayuwarka ga Allah wannan tauhidi kenan wato kamar shahadatu Allah ilaha illallah idan aka ce wa huwa muhsin kamar shahadatu uh, anna muhammadar rasulillah shine mutaba'atu rasulillah wa sunnati wato kamar Allah yana cewa wanda ya mika fuskarsa ga Allah shine wanda ya furta kalmar shahada wa huwa muhsinun ya tabbatar da manzancin annabi ka rike Allah ka rike manzon Allah to babu shakka ta yi riko da igiya mai ƙarfi. don haka yasa kake ganin sihiri da bokanci da waye suke da tasiri har yanzu saboda in musiba ta samu mutum sai ringa alakanta ta ga wani ka daina ma tunanin wani zai ma ba shakka dan adam yana iya maka din kar ma ka kalle shi kar ma ka yadda zuciyar ta kudurta maka cewar ana maka kar ma ka yadda saboda ka ka kau da kai ka miƙa al'amarinka ga Allah shikenan duk mutumin da ya bar ma Allah aiki to Allah zai ɗauka idan ko kace ce za ka yi makanka to sai Allah ya barka da aikin idan eh, haka in ka dubi alkur'ani za ka gani Allah bai ce akwai inda boka yake da tasiri cikin al'amarinsa ba babu inda matsafi yake da wani tasiri in ka dubi suratu al imran Allah ya ce kul innal amra kullahu lillah ka gaya musu al'amarin duniyan nan gaba ɗaya na Allah ne al'amarin duniya kaf na Allah ne so matsafi da boka ba shi da tasiri wanda ya san da haka sai bar ma Allah aiki in ka dawo suratu yunusa aya ta 107 Allah madaukake ya ce wa in yamsaska Allahu bidurrin <clears throat> fala kashifa lahu illa huwa idan Allah ya same ka da wata cuta babu mai yaye ta in ba Allah ba wannan fa alqur'ani ne ko idan Allah ya nufi wata cuta gare ka babu mai yaye wannan cutar sai Allah wa in yuridka bi khairin fala radda li idan Allah ya yi nufin alkhairi zai same ka babu wanda ya isa ya tunkuɗa wannan alkhairi wallahi sai ya same ka Allah ya faɗi nusibu bihi man nasha'u min ibadi muna samun waɗanda muka yi nufi daga cikin bayinmu da rahama wa huwa al-ghafurur rahim Allah shine mai yawan gafara Allah shine mai yawan jinkai a suratul nisa'i aya ta 125 annan ma Allah yace wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin kaga sai kama da wannan aya wa man ahsanu dinan waye addinin sa yafi kyau mimman aslama wajhahu lillahi da mutumin da ya miƙa rayuwarsa ga Allah Wahuwa huwa yana mai kyautatawa yana bin manzon Allah a millata ibrahima hanifa wata Allahu ibrahima khalila so alqur'ani gaba ɗaya magana guda ce duk inda ka zaga zaka tabbatar da Allah yana cewa babu mai iko akan komi a duniya sai shi akwai miyagu amma karka dauka suna iya wani tasiri ba su yin komi miyagu ba su yin abu sai abin da Allah ya hukunta zai tabbata to ka daina ma watsi da su ka koma ga Allah kudu ka sa Allah a gabanka abinda aka ce ka yi ka aikata ka daina tunanin akwai wani boka ko wani matsafi wanda ya sa ka a gaba da zaran ka fara wannan tunani to imani ya bace imanin ka ya bata akwai hadisin Abdullah bin Abbas wanda al-Imam nawawi ya sa cikin arba'un an lokacin da manzon Allah yake ma Abdullah bin Abbas eh, nasiha yake masa wa'alan أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء yace ya kai yaro in ji manzon Allah da duk duniya za ta haɗu mitin da muke yi shine za mu tara kuɗi mu ba wani in ji manzon Allah annabi yace lam yanfa'uka illa bi shay'in kad katabahu Allah laka duk abinda duniyan nan ta haɗu akan za ta yi ba za ta iya nasara ba sai abin da Allah ya rubuta cewa dama za ta yi idan Allah bai rubuta ba wallahi ba za su iya ba wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in da duk duniya za ta hadu akan su cutar da kai manzo Allah yake lam yadurruka illa bi shay'in kad katabahu Allah alayka ba za su iya cutar da kai ba sai abin da dama can Allah ya rubuta zai same ka to yanzu tsakanin Allah da mutane waye fi cancanta ka ji tsoron shi Eh, manzon Allah ya ce in duniya ta haɗu a kan za ta cutar da kai manzon Allah ya ce ba za su iya ba sai gwargwadon abinda Allah ya rubuta dama za su yi A kaga sai da Allah ya rubuta kafin suka yi to waye ya kamata a ji tsoro Allah ba su ba saboda ka wanda ya kamata a roƙa shine Allah ba su ba hadisin yana sahihu sunan tirmidhi wannan yasa ibnu rajab a littafin al-jami' al-ulum a littafinsa jami'ul ulumi wal hikam yana sharhin arba'un hadis ina ha mujalla na farko shafi na 418 yace innal abda idza alima an lan yusibahu illa ma kataba Allah lahu min khairin wa sharrin idan mutun ya sani babu wani abin da zai same shi sai wanda Allah ya hukunta alkhairi ne sharri ne naf'in wa durrin abu ne mai amfani ko mai cutarwa wa anna ijtihadal khalqi kullihim ala khilafil marduri ghayru mufidin albatta ibn rajab yace duk kokarin duniya ta canza abin da Allah ya rubuta abu ne wanda ba zai yi ba to idan ku ka riga ka san haka ibn rajab yace alima hina izin anna Allah wahdahu huwa darrun nafi'u wanda ya san haka ashe ya gane kenan asali babu mai kawo amfani sai Allah babu mai kawo ƙaddarar cutarwa sai Allah babu mai iya kawar da cutarwan sai Allah saboda ya gaya maka macucin ba zai iya cutar sai ƙaddara tashi shi fi cancanta mu ji tsoro ba macuci ba saboda haka hankalinmu ya koma ga Allah ba ga makafa ba domin haka za ka ga mutum a ce to ayin sai ka tashi da gaske yanzu wani boka ya fi wannan ce to sai an koma wancan gari to na wancan garin ma akwai bokan da ya fi shi to har ka gama rayuwar ka shi kina na ka tsalla tsakanin bokaye na da ka ɗauki Allah an gama na bar maka Allah to za ka ga cikawa Allah ka isar mana ya ce wa man kafa. wa man kafara fala yuhdin ka kufru لا مرجعهم فنبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور ومن كفر فلا يحزنك كفره wanda ya kafurce kada wasa ta bata maka rai wato Allah yana magana ne da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana magana ne da manzo Allah idan kaga wani ya kafurce kar bakin ciki ya dame ka akan shi ilaina marji'uhum makomansu duka na zuwa gare mu fa nunabbi'uhum bima amilu zamu ba su labarin abubuwan da suka aikata inna allaha alimun bi zati sudur lalle Allah masanin abin da ke rikace ne abin da ke cikin kirazan yan adam Allah ya sani sai ya ce نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ نمتعهم قليلا زام daɗi دنجن دائي كدن أيام حياتهم kwanakin rayuwarsu na duniya wato idan mutum ya zaɓi fasikanci to Allah zai ba shi damar ya zama duniyar kaɗan amma kuma ba zai dawoma a cikin wannan daɗin ba sun manasƙarruhun sannan za mu ingiza su ila azabin galib ga wata azaba mai kauri ita ce azabar wuta a bayan mutuwarsu Allah ka tsare mu wala in sa'altahum man sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون wala in sa'altahum da zaka tambaye su man khalaqa as-samawati wal arda waye ya halicci sammai da ƙasa la yaqulunna Allah za su ce Allah ne kaga larabawa sun san akwai Allah larabawa sun san akwai Allah tun kafin zuwa manzon Allah sai ce kul alhamdulillah to kace alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah tunda bai bar bayinsa da jahilci ba wato Allah ya sanar da kowa Allah ya sanar da kowa game da shi kansa hatta kafirai sun san da cewar akwai Allah shi yasa Allah yake ce ma annabi da ka tambaye su za su ce ai babu wanda ya halicci sama da ƙasa in ba Allah ba to alhamdulillah shi Allah abun godiya ne Allah mai adalci ne Allah mai kirki ne mai karinci ne da ya halicci bayansa sai ya saka musu ilimin sanin shi waye bal aktsaruhum la ya'lamuna amma mafi yawan su ba sa sanin darajan Allah din bare su bauta mishi sun san Allah din kuma inda za ka haɗu da kowane kafiri ko a yanzu ne ka tambaye shi waye sama da ƙasa zai ce Allah to amma kuma bai daraja Allah bai duba girman Allah ya ji tsoronsa shi ne abin nufi da bal aksaruhum ya alamun mafi yawansu ba su san darajar Allah ba sun san akwai Allah ma ba su san darajarsa ba Allah ka tsare mu lillahi ma fi samawati wal ardh lillahi ma fi samawati wal ardh inna allaha huwal ghaniyyul hamid lillahi ma fi samawati wal ardh babu shakka abinda ke cikin samai duka na Allah ne wal ardi haka na abinda ke cikin ƙasa baki ɗaya na Allah ne inna allaha huwal ghaniyyul hamid lalle Allah shine mawadaci Allah shine abin godiya abin yabawa Allah mawadaci ne saboda ka ko da baka bauta mishi ba shi Allah tabaraka wata'ala bai ƙara wadata bai raguwa bai karuwa da ibadarka kuma ko baka gode mar ba akwai masu godiya ga Allah shi yasa aka ce alhamidu Allah dai ka sa muna cikin masu yabonka me yace gaba ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم wato da Allah madaukaki yace shi mawadaci ne kuma Allah alhamidu abin yabo ne wato akwai masu yabon shi shine sai ya baka misalin da zaka gane girman Allah da ka gane wadatuwar Allah da ka gane cancantar yabo ga Allah yace walau annama fil ardi min a aqlami da dai itatuwa da suke kan ƙasa bishiyoyi da dai Allah zai mai da su su zama alƙaluma shine walau annama fil ardi min shajaratin aqlam da dai a ce duk itatuwan da suke doron ƙasa za a mai da su alƙaluma walbaharu ya mutuhu teku yana zama tawadar wannan alƙalami min ba a ba'dihi sab'atu abhurin sannan bayan tekun da ka sani a sake kawo ninkin tekuna guda bakwai bayan tekun da ka sani a ninka yawan tekun ya kai bakwai a mai da shi ya zama tawada a ɗauki alƙaluman nan a yi ta rubutawa ma na fidar kalimatullah kalmar Allah ba za ta ƙare ba me yake nufi da kalmar Allah ba za ta ƙare ba kun fa yakun Allah yake cewa kasance ya kasance kalmar kun kasance adadin waɗanda Allah ya faɗa aka samu halittu adadin su kenan ko to wannan waɗannan alƙaluma Allah Ta baraka wa ta'ala ya ce ba za su iya rubuta adadin halittun Allah ba gwargwadon wannan tawadar wanda an ninka yawan tawadan an ce girmansa kamar teku an ninka tekun ya kai bakwai Allah ya ce ma da kalimatullah kalmomin Allah nan ba za su kare ba inna Allah azizun don haka Allah mabuwayi ne hakimun Allah mai hikima ne wata wannan shi yake gwada maka girman mulkin Allah da kuma wadatuwar Allah da cancantar yabo ga Allah idan aka ce yawan halittun Allah alkalmi ba zai iya rubuta shi ba so kaga kai dan baka gode marba ba wato ba a ma littafin ka cikin abin nan kai kai wa kanka waɗanda ke yabon Allah waɗanda ke godiya ga Allah suna nan da yawa akwai sharhin da ibn al-qayyim al-jawziya yayi ma wannan aya wannan sharhi wato yana da kama hankali a littafin sa al-manar al-munif wanda yayi akan tace wasu hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya zo a shafi na 34 yayi magana har zuwa shafi na 38 wato ya dauko ayan nan sai ya ɗauko wani zikiri zikirin da manzon Allah ya karantar subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi wannan zikiri wanda annabi ya karanta da matarsa yana cewa duk abin da kika faɗa tsawon yau da za a auna shi da wannan kalmar da na faɗa guda hudu nauyin abin da na faɗa zai rinjaye naki to shi ne sai ya ɗauko ayan nan sai ya haɗa da wannan hadisi kuma wannan sai ya dace da bayanin mazan Allah yana cewa haza ya umul aqsamu salasa domin haka duk duniya babu zikirin da ya fi wannan babu wani zikiri da ke gaba da shi saboda wannan kalmar da manzon Allah ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da dai za a auna nauyin ladar abin da kika faɗa tun da safe har zuwa yanzu yana gaya wa matarsa da ni kuma kalmomin nan guda hudu da na faɗa mazan Allah ya ce nauyin kalmomin nan guda hudu yarin naki su kaga kenan babu zikirin da ya kai shi subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi subhanallahi wa bihamdihi rida nafsihi subhanallahi wa bihamdihi zinata arshihi subhanallahi wa bihamdihi midada kalimatihi in ka lura da wannan zikiri wato annabi yana cewa sarki ya tabbata ga Allah yabo yana ga Allah ina tsarkake Allah ina yabon Allah gwargwadon yawan halittun Allah to waye san yawan halittun Allah in ba Allah ba kashe ga kenan babu zikirin da ya fi shi ina tsarkake Allah da yabo gare shi gwargwadon yardan Allah yardan zatin Allah babu wanda ya san yawan yardan zatin Allah in ba Allah ba sai ka ce ina tsarkake Allah ina yabo ga Allah gwargwadon nauyin al'arshi wane mutum ai duk halittun Allah babu halittar da ta kai al'arshi girma to da ka tahi zikiri sai ka ce to ni ina zikirin Allah ina yabon Allah ina godiya ga Allah da tsarkake shi gwargwadon nauyin al'arshi to sai kuma ka ce Subhanallah wa bihamdihi da kalimatihi ina tsarkake Allah ina yabo gare shi gwargwadon tawadar da za ta kai a rubuta kalmominsa an shi Allah ya ce ba za ma a samu tawadar ba ko amma kai sai ka ce ina yin zikiri in ma za a samu tawadar da za ta iya rubuta adadin kalmomin Allah to zikiri na ina yin sa adadin wannan shi yasa aka ce babu zikirin da yafi wannan babu shi ibnu qayyim jawziya yace wa ma'ana haza annahu law furida al-bahru midadan abinda Allah yake faɗa mana a wannan sura da je za a kaddara cewa teku ta zamanto tawada wannan ya zo a suratul kafi a farkon suratul kafi kullau kana eh, eh, karshen suratul kafi قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي kace da dai teku zai kasance tawada ne na rubuta kalmomin Allah Allah da kansa yace lanafidal bahar da tekun ya kare kaga tawada za ta kare kenan qabla an tanfada kalimatu rabbi kafin kalmomin Allah kafin kalmomin mahalicci na Allah su kare walau ji'ina bi mislihi madada kuma sai Allah ya ce da za a sake kawo tawadar da ta kai wancan yawa a sake kawowa a sake kawowa Allah ya ce akai akai kalmomin Allah ba za su kare ba saboda ka duk inda ka tafi akwai halittar Allah a ƙasa ne a sama ne akwai halittar Allah kuma wannan halitta Allah ya san da ita kar ka ɗauka an aje ta an manta babu halittar da Allah ya manta da ita halittun Allah suna da yawa shine abin da ya faɗa mana a wannan aya walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamun kaga ita wannan aya ana misali ne da alqalami amma a suratul kafifa ana misali ne da tawada shi yasa yake qul law kana al baharu amma anan fa walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlam saboda ka ita wannan aya ta suratu suratu luqman tana misalin alqalabi wancan aya ta suratul kahfi fa tana misalin tawada a wancan aya ta suratul kahfi Allah ya ce da dai za a kawo a mai da teku ya zama tawada to tawada za ta kare kalmomin Allah ba su kare ba kuma ko da za a ninka ai ta kawo ai ta kawo a nan suratul suratul kuman sai ce wal baharu yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin kaga nan sai aka faɗi adadin tekun a ninka sau bakwai amma a suratul kafi ba a faɗi adadinsa ba walau ina bi mislihi madada madada akai akai shine ibnu qayyim jawziya yace to da za a yi haka wa jami'u ashkaril ardi kalaman duk bishiyar duniya a mai da ita alkalami wa huwa ma kama min ha'ala saqin min an duk wani tsiro da yake duniyar nan a mai da shi alkalami wal ashjarin musmira wa gairin musmira itatuwa da suke da 'ya'ya da mara 'ya'ya tastamiddu bi zalika almidad la nafi albiharu wal yace da waɗannan tekuna da kuma alkaluman gaba ɗaya sun ƙare. wa kalimatu rabbi la tafna wala ta tanfadu kalmomin Allah ba su karewa wanda ya nuna cewar shi Allah subhanahu wata'ala kamar yanda zatinsa ba shi da iyaka a tunanin dan adam to haka nan kalmar Allah tabaraka wata'ala ba ta karewa shine ibnu qayyim jaziya sai ce wal maqsudu anna fi hada tasbih wannan zikiri min sifatil kamali wa nuqutil jalali wannan zikiri yana daga siffar Allah ta kamala sannan yana daga wato hanyar yabon Allah mafi girma idan kana neman zikiri da ya kamata mutum ya rike mafi daraja to babu shakka wannan zikiri ne shine sai ibn al-qayyim jawziya yace ma yujibu an yakuna afdala min ghairihi saboda ka duk wani zikiri da aka ce maka a musulunci an karantar da shi wannan zikiri a bayan wannan zikirin yake saboda me shine zikirin da manzon Allah ya kara shi da ayoyin alqur'ani waɗanda suke nuna girman zatin Allah babu zikirin da ya dace da wannan siffa in ban da wannan zikiri subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi subhanallahi wa bihamdihi rida nafsihi subhanallahi wa bihamdihi zinata arshihi subhanallahi wa bihamdihi midada kalimatihi Allah ka sa mu iya riko da sunnar manzonka aya ta gaba ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير sai Allah madaukaki kuma ya nuna mana shi mutum duk daukakar da ya samun nan ba komi bane a wajen Allah wato ba wahala ce Allah bai samu wahala ta wajen halittarsa ba duk karama da dan adam ya samu yana cewa ma khalqukum wala ba'thukum halittar ku da tayar da ku a lahira ba su kasance ba illa ka nafsin wahida face kamar rai daya wato in ma ka dauka Allah zai wahala wajen yin sake halittar dan adam shine Allah ya cewa da halittar mutum ta duniya da sake ta da shi a lahira in ma akwai wahalar kamar wahalar mutum ɗaya ne kamar an tada mutum ɗaya ne a wajen Allah so babu ma wahalai babu wata wahala ga Allah ta baraka wata ala. illa ka khalqi nafsin wahida wa ba'siha in ma kana daukar misali ne wato ai ko a duniya idan aka ce an kera abu to wannan abin da aka kera na farko shine wahala amma mai mai tawon ba komai bane to nan sai Allah ya ce da halittar da sake tayarwan ba wani abu ne face kamar mutum guda khalqan wa ba'san bi kalimati kun fayakun da zaran Allah ya ce kasance shikenan an gama wal ba'th alladhi yujibu al ibad tashi daga mutuwa wanda yakan gigita tunanin mutane har ma dan adam yake ganin kamar abu ne mai wahala shine Allah ya ce a'a da halittar dan adam da ta da shi abu ne mai sauki kamar halittar mutum guda ne alam tara anna Allah alam tara anna إن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل ويولد النهار في الليل وتصرف الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير har yanzu dai Allah madaukake ba da misali game da kudurarsa abinda Allah ke iyawa babu abinda ya gagara Allah alam tara anna Allah yulitu al-laila fi an-nahari baka ganin yanda Allah yake shigar da dare cikin yini wa yulitu an-nahara fi al-laili ya shigar da yini cikin dare wa sakkara shamsa wal qamara yanda Allah ya hori rana ya hori wata kullun yajri ila ajalin musamma wannan su tafiya yake yi zuwa ga ajali wanda aka ayyana wannan su tafiya yake yi zuwa ga ajali da aka ayyana wanda wannan ayar ta yi misali da doron ƙasa da muke kai da wata da rana misalin da Allah ya bayar da doron ƙasa da muke kai ita ce al'arru yulijin Lailafin fi nahari wa yulijin nahari fi lairi kaga misali ne game da ƙasa da kaga dare ya shigo yinin ya shigo duniya ce da take caccanzawa take juyawa ranar da Allah ya hore ta da wata dukkansu da ita duniyan nan da rana da wata kowannensu yana da lokaci da Allah ya ba mishi wa annallaha bima ta'maluna kabir Allah masani ne ne ba da labarin abin da kuke aikatawa babu shakka wannan kudura ce ta Allah wanda babu mai iyawa in ba shi ba a ce maka dare ya zo yini ya tafi yini ya zo dare ya tafi wannan mu'jiza ce mai girma abin mamaki ne abin mamaki ne aya ce daga cikin ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala ya kamata a ce dan adam yayi la'akari da su فيتي ذلك بأن الله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل وأن ما تدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأن آية الله يا ميمي تاتا سوبيو أتشكين القرآن ya maimaita wannan aya sau biyu a cikin alkur'ani kaga anan ya faɗa kuma haka na a suratul hajji aya ta 62 eh, zalika bi anna allaha huwa al-haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwa wannan shi ya bambanta waccan aya da wannan a suratul hajji an ce eh, ma yad'una min dunihi maimakon a ce al-batil sai aka ce huwa al-batil wa anna allaha huwa al-aliyyul kabir kuma ayan nan ta samu kuskuren fassara domin alhaqqu ba gaskiya bane alhaqqu na gaske idan aka ce alhaqqu ana nufin na gaske idan aka ce Allah huwal haqqu karka ce Allah shine gaskiya a'a Allah shine na gaske duk wani abin da ba Allah ba ba na gaske bane saboda kan ana maganar akwai rudu to ba a sa Allah shine ma'anar alhaku don haka ka bambanta tsakanin alhaku da asidiku suna da bambanci akwai inda ake ake danganta asadiku ga Allah to ya zaka kira shi idan ka bar alhaku ga Allah a matsayin mai gaskiya to asadiku fa kaga nan ma ka ce mai gaskiya mutum ya shiga rudu idan aka ce alhaku na gaske haƙiƙa wanda babu shakka game da samuwarta shine zafin Allah shine yasa aka kira shi al-haqqu wa anna ma yad'una min dunihi abubuwan da suke kira wanda ba Allah ba al na ƙarya ne wa anna Allah huwa al kabir kuma lalle Allah shine mai daukaka Allah shine babba wato waɗannan kalmomi guda biyu ɗan adam ba zai san fassaran su ba sai a kiyama Allah ya faɗa ya ce huwal aliyu Allah shi shine matsaukaki alkabiru Allah babban kaga sai da ya da misali da rana da wata da duniya ko yace shi yake sarrafa su sannan sai ya dawo ya yi magana a kansa shi kansa Allah ya yi mana bayanin zatinsa sai yace wa huwal aliyul kabiru so idan kana magana rana tana da girma wata na da girma duniya da muke kai tana da girma kar ma ka kwatanta su da zatin Allah wane mutum babu abin da ya kai zafin Allah girma wannan ya zo cikin alkur'ani misalansa daban-daban idan Allah ya tashi magana a kan alkabiru sai ya hada da al'aliyu domin ɗaukaka da girma suna tare a ɗaukaka babu kamar Allah a girma babu kamar Allah saboda haka idan aka ce Allah alkabiru ne Allah babba ne to babban ne fa ka daina ma tunanin wai kalmar babban an faɗa ne don a girmama Allah a'a idan aka ce ma Allah alkabiru babu ko shakka Allah babba ne zatin nasa babba ne saboda haka babu abin da ya kai zatin Allah girma in ka dubi suratu saba'i nan ma Allah ya hada al-aliyu da al-kabir ah, wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina la hatta idza fuzza ma an qulubihim qalu Maza za kala rabbukum qalu al-haqqa wa kabir wannan kalma ta mala'iku ne Allah yana cewa duk inda mala'ika yake a sararin samaniya daga sama ta farko har ta bakwai idan aka ce maka Allah ya yi umarni to mala'ikan nan sai ya tabbatar da wannan kalma sai ya tabbatar da cewa Allah mai ɗaukaka ne Allah babba ne don haka babu ko shakka Allah ta tabaraka wata'ala zatin sa yana da girma saboda kai sa duk sa'ilin da kake sallah sai ka ce Allahu akbar sai eh, zaka yi ruku'u zaka dago ne zaka yi sujuda kana waɗannan kabbarori da kake yi ba wasa bane gaskiya ne Allahu akbar Allah shine mafi girma ai wannan girman ba wai na girmamawa bane girma ne na zaci girma na hakika babu halitta da ta kai girman zacin Allah to kuma sai Allah ya hada da ɗaukaka saboda ɗaukaka da girma sun takaita ga Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce alam tara annal fulka alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayatihi إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ألم ترى أن الفلك تجري في البحر باكا كان يندجر جرو سكي قدو سكي قدانا أشكين تيكو wanda tekun nan shi kadai yana gwada maka girman Allah shi kansa teku domin teku yana daga cikin halittun da har yanzu masana kimiyya sun kasa gane sirrin shi har yanzu masana kimiyya sun kasa gane sirrinsa da kuma masominsa shin ruwan Allah ya fara yi kafin ƙasan ko ko ƙasar ce farko kafin aka kawo ruwa wannan ya gigita masana kimiyya kuma sun kasa samun amsa saboda ka kullum a harsashe ake yi suna ganin akwai wani tauraro da ya dinga ji jidan ruwa daga can sama yana kawowa yana zubawa ya koma shine aka samu ruwan da yawa a teku haduwar teku ikon Allah ne kuma ba za ka ji tsoro ba sai ka yi tafiya a cikin teku kai tafiyan dubbannin kilomitoci kuma baka ga gaba ba ruwa ne kwance halittar Allah sannan kuma wannan ba a kwatanta shi da girman Allah shi kansa wannan duk misali ake maka ka gane waye Allah ka ji tsoronsa shi ne ce ka duba ka gani tekun nan jirage suna tafiya a ciki da ni'imacin lahi da ni'imomin Allah ni'imomin Allah yanda Allah ya faɗa cikin Alƙur'ani haka ne domin idan Allah ya faɗi magana sai ka samu maganar ba ta canzawa har yau duk ci gaban da muka yi na kimiyya da sauransu akasarin wato dukiya tana zagaye duniya ne a teku akasari saboda ka in ma ka ji an ce an shigo da wasu kayayyaki cikin ƙasa waɗanda aka zo da su ta jirgin sama kaɗan ne galibinsu na teku ne a teku suke yanda Allah ya faɗa wannan ni'ima ce ya ce ba ka ganin yanda manyan jirage suke tafiya a cikin teku bi ni'imatin lahi da ni'imomin Allah wannan kun min ayatihi don Allah ya nuna muku kaɗan ne na ayoyinsa za ka ga jirgi yana ɗauke da kaya mai ɗimbin yawa amma kuma jirgin nan bai nutse ba jirgi yana ɗauke da ton-ton na kaya mai yawa amma bai nutse ba kaga wannan ayar Allah ce inna fi zalika la ayatin lalle cikin wannan akwai abubuwan lura li kulli sabarin shakur ga duk mai hakuri duk mai yawan godiya ga Allah Allah ka samu dace da waɗannan siffofi wa idza gashiyahum موت كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور وإذا غشيهم موج idan aka samu taguwar ruwa ta mamaye su taguwar ruwa wato ba ko da yaushe ne tafiya a ruwa yake da daɗi ba tafiya a ruwa tana da daɗi idan ba a samu iska guguwa ta teku ba idan aka samu guguwa ta kaso a cikin teku to tafiyar ba ta daɗi saboda ana samun taguwar ruwa wato ruwa yana yana motsi yana kada jirage har da ya kifar da jirgi har da ya kifar jirgi to idan irin wannan taguwa idan aka samu irin wannan guguwa a cikin teku zaka ga taguwar mai girma da ruwa yake yake yake motsin nan wata taguwa sai ta kai girman dutse sai kaga tana neman ta shanya jirgi jirgi ya nutse ya fito ya nutse ya fito a lokacin hankalin waɗanda ke cikin jiragen tashi yake shine sai Allah ya ce da zaran waɗanda ke jiragen ruwa sun ga irin wannan taguwa na ruwa girman sakazzulali wato kaljibali girman ya kai duwatsu ta daidai wannan lokaci da Allah ba wanda suke kira banda Allah ya Allah ya Allah ka samu tsira mukhlisina lahu dinu suna tarkake masa addini suna tsarkake mar ibada saboda a lokacin sun sani ba mai tsayar da su sai Allah falamma najahum ila albarri amma a lokacin da ya tsayar da su zuwa ga kan tudu fa minhum muktasid daga cikin su sai aka samu wanda ya takaita rayuwarsa makafirci har yanzu dai bai dawo ga Allah ba wato ya san akwai Allah amma dai ko bai dawo ya bauta mishi ba wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur babu wanda ke jayayya game da ayoyin Allah sai mai yawan saba alkawari mai butulci khattarin shine mai saba alkawari ya zo a suratul isra'i aya ta 67 Allah madaukake ce wa idza masakum durru fil bahri dalla man tad'una illa iyya idan cuta ta same ku a cikin teku babu wanda kuke kira in ba Allah ba falamma najjakum ila al barri a lokacin da Allah ya tseratar da ku zuwa ga kan tudu a arattum sai kuka kauda kai ga Allah wa kana al insanu kafura lalle mutum ya kasance mai butulci amma anan sai yace wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafo. babu mai gardama game da ayoyin Allah wato sai mai saba alkawari mai yawan butulci ga Allah tabaraka wata'ala to wannan shi yake nuna yana daga cikin dalilai da suke tabbatar da Allah yana amsa addu'ar kafiri wannan aya tana cikin hujjoji ai kaga in ka karanta wa idza gashiyahum mawjun kadhulali sun shiga cikin ruwa ana tafiya sai ga taguwar ruwa ta mamaye su alamar je jirgin su zai kife da Allah sai su koma addu'a suna kiran Allah mukhlisina na lahu suna tarkace ma Allah addu'ar su sai Allah ya ce falamma najahum a lokacin da Allah ya tseratar da su ashe kaga Allah ya karba addu'ansu saboda ka Allah yakan karbi addu'an kafiri karka dauka Allah baya karban addu'an kafirai yana karba Allah tabaraka ta'ala yana karban addu'an kafirai wannan yazo cikin bayanin Ibn Qayyim Jawziyya a littafin Igasatul Lahafan, mujallal na farko shafi na 13 Ibn Qayyim Jawziyya yace laisa kullu man ajaba Allah du'aahu yakunu radiyan anhu saboda Allah ya amshi addu'ar mutum kar ka ɗauka ya yi darshi don haka za ka ga matsafi yana tsafi yana ganin biyan bukata ba tsafinsa ba ne biya mar bukata Allah ne za ka ga mutumin kwarai ya roƙi Allah Allah ya biya mar bukata duk inda ijaba take a duniya babu mai yinta sai Allah shi Allah yana amsa wa na kirki ya amsa wa na banza yana amsa wa na kirki ya amsa wa na banza domin haka aqida ta sunna ita ce Allah yana karban addu'a ta kafiri saboda haka zaka ga matsafi yayi tsafi ya samu biyan bukata amma wannan biyan bukatan baya tare da yardan Allah zai samu biyan bukata wanda ake ce ma istidraji saboda haka shi kafiri in yayi roko ya samu wannan baya nuna Allah yana son shi Allah ya bashi ne ya haɗa mai hadda lahirarsa wanda ya zo cikin suratul an'ami aya ta 44 falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli shay'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum bagtatan fa idza hum mublisun saboda ka Allah yakan sau yakan karbi addu'an kafiri saboda istidraji fa akwai malaman tafsiri suke cewa wannan ya auku ne ga Abu Jahal eh, yaron Abu Jahal Ikrima Ikrima yaron Abu Jahal shekarar da manzon Allah ya samu nasarar makka makka ta zama birnin musulmai yaron abu jahal sai ya gudu ya bar garin makka ya bar garin makka ya doshi bakin teku da ya je ya shiga jirgi faja'ahum rihun asifun ana cikin tafiya a wannan tekun sai ga guguwa ta zo guguwa mai tsananin gaske mutane kowa addu'a yake da irin yarensa Allah ka tsirar da mu Allah ka tsirar da mu shi ikrima dan Abu Jahal sai ya ga addu'ar guda ce ya kamata yayi yace la in an Allah min haza idan Allah ya tseratar da ni daga wannan mutuwa da nake ganin ta kirikiri la na ila Muhammadin zan koma maka in je in samu Muhammadu wala na yadai zan saka hannuwa na fi yadihi a cikin hannunsa in yi marmu baya na zama musulmi ka duba jirgin kowa ga irin addu'a da yake Allah ka tsere da mu Allah ka tsere da mu Guguwar da tana kadawa amma da ikrima yace ya Allah nayi alwashi in har ka tsere da mu zan koma maka in samu Muhammadu dama ya bar maka ne saboda kyamar manzon Allah saboda gudun manzon Allah annabi ya samu nasarar maka sai ya gudu matarsa ta musulunta amma shi sai ya gudu ya ce to idan ko har Allah ka tseratar da mu zan koma maka din nan in je in samu annabi in sa hannuna cikin nasa in man mubaya'a na zama musulmi yana rufe baki sai iska ta tsaya yana rufe baki sai guguwa ta tsaya gaba daya jirgi ya zauna lafiya to wannan sai ya karfafa masa imanin sa cewa lallai manzon Allah gaskiya ne wanda akwai hadisin sa yana al-mustadrak al-imam al-hakim hadisin Abdullah ibn Zubair wanda ya bada labari game da Ikrima yaron Abu Jahal kaga dai babansa babban maki manzon Allah ne a lokacin da annabi ya samu nasarar Makka haraba Ikrima bin Abi Jahal sai ya gudu ya bar garin ya riga ya san idan annabi ya kama shi al'amuran ba za su yi kyau ba Dan ya yi ta'adi ga musulmai ya nuna adawa mai tsanani to matarsa ana kiranta ummu hakim bintul haris abdullahi bin zubair ya ce imra'atun aqila mace ce mai hankali tana da basira ranar da manzon Allah ya samu garin makka sai ta musulunta yau mafaci makka a ranar ita matar eh, ikrima sai ta musulunta da ta musulunta sai ta zo ta samu manzon Allah ta ce ya rasulallah mutane suna roƙon amana wa 'yan eh, uwansu to ni ina roƙon amana wa mijina ka ba shi amana ta dalili na manzon Allah sai ce an baki amana ki aika mai ya dawo to wannan duka sai ya dace da daidai gabar da ikrima kuma ya yi ma Allah alkawari da yake Allah ya yi nufin ikrima zai musulunta ita ta fita neman shi sai gashi shi kuma ya kamo hanya zai dawo ta fita neman shi sai gashi ya kamo hanya zai dawo lokacin da suka haɗu take ce masa ji tuka min indi ausalin nasi wa abarrin nasi wa khairin nasi ta ce na baro mutumin da ya fi sada zumunci a duniya mutumin da ya fi kirki mutumin da ya fi alkhairi shi ne mazan Allah ta ce to na nema maka amana kuma nan take mazan Allah ya ce ya baka amana saboda ka sai ikirma ya jiyo shi da matarsa suna zuwa maka kafin su iso maka Allah ya sanar da manzon Allah shine sai annabi ya gargadi ga sahabbai duk sahabbansa yace ce musu ya atikum ikrima bin abi jahal mu'minan muhajiran kaji ma yanda manzon Allah ya faɗa yaron abu jahal yanzu zai shigo gari zai taho a matsayin mai hijira kuma mumini ashe kaga tafiyar sama ba ta banza bace tafiyar ma sai da Allah ya maida ta ta zama talada saboda wannan alkawari da ya ma Allah game da gaskiya wato ya yi ikirari da gaskiya a lokacin mutuwarsa don ya ga halaka ya tabbatar abin da yake yin nan ba gaskiya ba ne gashi kuma zai halaka ashe kenan zuciya ta san gaskiya ikirma ya san cewa annabi muhammad gaskiya ne shi ne sai manzon Allah ya ce to idan ikirma ya zo ta fala a abahu karku yadda ji wani ya zagi baban shi in ji manzon Allah ya ce karku yadda in ji wani ya zagi babansa kar in ji wani ya zagi abu jahal fa inna sabbal mayyiti yu'zil hayya saboda zagin mamaci yana cutar da mai rai wala yablughul mayyit sannan kuma zagin naka bai ma isa ga mamacin ba don in ka zagi mamaci mamacin bai san ka zage shi ba amma idan wannan mamaci yana da dan uwa mai rai ai kaga ba zai ji dadi ba idan ya ji ka zage shi bare kuma ikrima dinnan ya zama babban sahabi Allah ya masa arziki ya ma mutuwa shahada Allah ya kara masa yarda yana tahowa da ya samu manzon Allah sai ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa annaka abdullahi wa rasuluhu sai ya kara da abinda matarsa ta faɗa mishi wa anta abarrun nasi wa afdaqun nasi wa awfan nasi na shaida cewar ba abin da ya cancanta abota maface Allah na tabbata kai bawan Allah ne manzon Allah ne kuma ina ikirari da cewa duk duniya babu wanda ya fi ka kirki babu wanda ya fi ka gaskiya babu kuma wanda ya fi ka cika alkawari yake gaya wa manzon Allah shi ne sai ce to na maka alkawari ya rasulallah la ada'u nafaqatan kuntu unfiquha fi saddin an sabilillah zan kirga kudin da na kashe ina fada da addinin Allah illa an faktu bi'ifaha zan batar da ninkin wannan ta wajen kiran mutane zuwa ga addinin musulunci saboda ka Allah yakan shiryi da alhali uba kuma halakake yace wala qitalan kuntu uqatil fi saddin an sabilillah zan kirga yakin da nayi da faɗan da na yi saboda hana addinin Allah ya tabbata a doron ƙasa illa eh, ablaitu bu'ifahu fi sabilillah zan tabbatar da na yi ninkin wannan a hanyar Allah to kuma abin da alkawarin da ya ma annabi a ta ya rasu saboda yanda ya ma annabi alkawari ya ce sai ya yaƙi kafirai adadin yaƙin da ya da musulunci wannan yaƙi yana cikin yi ijtihada fil qital Allah ya karbi ransa saboda kai zaman to ya mutuwar shahada labarin sa yana cikin littafin muwatsa ta al-Imam Malik an ka dubi hadisi na 1156 da Zadul Ma'ad na Ibn al-Qayyim al-Jawziyya mujallal na biyar shafi na 122 haka nan as-Sunan Kubra na abin nan littafin Ibn Sa'adin at-Tabaqatul Kubra littafin tarihi mujallal na farko shafi na 201 Allah ya kara musu yarda ya ayyuhan nasu يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو زاد عن والده شيئا إن وعد الله حقا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يا أيها الناس يا قوم تاني اتقوا ربكم كتيا الله مهلكنكم الله كسامي إياه واخشوا يوما فجسور ونيني لا يجزي والد عن ولده mahaifi baya saka matsansa da wani abu wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a shi ma da baya saka wa mahaifinsa da komi ba ka iya ceton babanka babanka ba zai iya cetonka ba inna wa'adallahi haqqun lalle alkawarin Allah gaskiya ne fala tagurrannakum alhayatud dunya kada ku yadda rayuwar duniya ta rude ku wala ya gurrannakum billahi al kada ku yadda mai rudarwa ya rudar da ku game da Allah shine shedan kar ku yadda rayuwar duniya ta rude ku ni'imar duniya ta sa ku makanci ku manta haɗuwarku da Allah tabaraka ta'ala yaya duniya take ta rudi mutum duniya tana rudanka idan wannan duniyar baka yi amfani da ita wajen neman lahira ba don mutumin da Allah ya wadata shi ya zamanto bai yi wa kansa tanadin lahira da wannan dukiyar ba to wallahi duniya ta rude shi saboda ko komai dadewa zai mutu ya bar dukiyar kuma ba shi da rabo a kanta wanda duniya ba ta rude shi ba shine zaka ga ya samu dukiya kullun tunaninsa ya za a yi ya samu ladan lahira a wannan dukiyar ya za a yi samu lada ta lahira ga wannan dukiya kullun tunaninsa kenan don haka yasa idan mutum ya tashi mutuwa yakan ce ya laita ne kaddamtu li hayati kai tona me ya hana in gabatar da wani abu a lokacin ina da rai ya laita ni kaddamtu li hayati kaga wannan rudin duniya kenan ga dukiyar amma ba a samu lahira da ita ba Allah ka tare mu wannan aya tana daga cikin ayoyi da suke tabbatar da cewa shi dan adam baya amfanar da wani a ranar tashin kiyama sai da izinin Allah Ta baraka wa ta'ala ce eh, fa aka ba da misali tsakanin uba da ɗa idan uba ba zai iya amfanar da madansa ba ɗa ba zai amfani ubansa ba magana ta ƙare kaga ya gwada cewa babu wani wanda zai iya amfana ka a kiyama so abin abinda ake so da kai ka kayi makanka kafin lahira din kayi makanka ko da yake zahirin ayar za ka ga kamar yana karo da wasu ayoyin alkur'ani misali a suratul tur aya ta 21 Allah madaukake ya ce wallazina amanu wadanda suka yi imani wattaba'atuhum zurriyyatuhum biimanin idan yaran su sun bi su da imani alhaqna bihim zurriyyatuhum za mu hada su da ƴaƴansu wa ma alatnahum min amalihim min shay'in ba za mu rage ma iyaye wani abu na ladan su ba kaga wancan aya ta suratu tur tana tabbatar mana idan ka mutu kana musulmi ka mutu da imani ƴaƴanka sun mutu da imani domin akwai kaidi a jikin ayar akwai kaidi wallazina amanu me kaidin shine sai Allah ya ce zurriyatuhum bi imani ka yi imani ‘ya'yanka sun yi imani Allah ce to shi kuma ya yi alkawari zai haɗa ku a gida guda a cikin aljanna matukar ka mutu da imani ɗanka ya mutu da imani to sai Allah ya haɗa ku a gida guda yadda kuke gida guda a duniya wanda ya mutu babu imani fa ba za a kawo shi wannan gurin ba kaga ana magana ne akan wanda ya bi ubansa ta hanyar imani wata ba'athum zurriyatuhum bi imani shine sai Allah ya ce alhaqna bihim dhurriyyatahum sai mu hada su da yaransu wannan ya samu hadisin Abdullah bin Abbas annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah la yarfa'u dhurriyyatan mu'min ilayhi fi darajatihi Allah yana ɗaga 'ya'yanka ya kawo su martabarka a gidan aljanna wa in kanu dunahu fil amali ko da 'ya'yanka ba su kai ka wajen aiki ba an sani cewa aikin mutane daban-daban ne lokacin da manzon Allah ya faɗi wannan sai karanta wannan aya ta 21 ta suratul tur hadisin uh, ya inganta yana silsilatu sahiha hadisi na 2490 so idan aka ce da bai amfanar uba uba ba zai amfani da ba me ake nufi ana nufin idan akwai wani hakki na uba da ba zai iya karba mishi ba idan akwai wani hakki na da uba ba zai iya karba mishi ba amma idan aka waye gari da uban da dan dun na kwarai ne to sai Allah ya daga daraja su sai hada su a martaba guda inna Allah indahu ilmu sa'a inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunzilu al-ghayb wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma la tasbu ghadan وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير إن الله عنده علم الساعة للي شي الله سنن ساعة كرشان دنيا هنا ولن ساعة wannan shi ya nuna cewar babu wanda ya san yaushe duniya za ta kare sai Allah inna Allah indahu inna inda indahu ilmu sa'a sanin sa'ar ƙarshen duniya yana wurin Allah wa yunazzilu al-ghaitha Allah shi yake saukar da ruwan sama wa ya'lamu ma fil arhami Allah shi yake sanin abin da ke cikin mahaifu Allah kadai ya san abubuwan da ke cikin mahaifun mata shin maza ne ko mata ko tagwaye wa ma tadri nafsun ma za ta gadan babu wani rai wanda ya san abin da zai aikata a gobe wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut babu wani rai wanda ya sani a wace kasa zai mutu inna allaha alimun kabir lalle allah masani ne allah mai bada labari ne ita wannan aya tana da wata mai kama da ita a suratul an'ami aya ta 59 <clears throat> ita ce <clears throat> ayat da allah ya ce wa inda huma fatihul ghaibi wa inda hu mafatihul gaibi la ya'lamuha illa huwa wancan aya take fassara wannan aya ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين آية تهم سند ترى سورة الأنعام تكي فسر آية كرشة سورة اللقمان إذا أكشي عنده مفاتيح الغيب وأن يسام حديثا من ظن الله وتو النبي صلى الله عليه وسلم ya yi magana game da wannan aya ta ƙarshen suratu lukuman magana tana da tsawon gaske babu mamaki Allah ya kai mu lokaci da zamu samu damari magana tana da tsawon gaske game da wannan aya ta ƙarshen suratul luqman da kuma aya ta 59 ta suratul an'am annabi ya tabbatar da cewa Allah yana da mabudai na gaibi mabudai na gaibi wancan aya ta suratul an'ami ta tabbatar da wannan wa indahu mafatihul gaibi a wajen Allah ne mabudai na gaibi suke sai ya ce la illa huwa babu wanda ya san mabudai din nan sai dai Allah shi kadai su kaga alqur'ani ya tabbatar mana gaibu yana da mabudai gaibu yana da mabudai kuma waɗannan mabudai gaba ɗaya suna wurin Allah to wannan aya ta ƙarshen suratul luqman ita ce ta kirga yawan mabuɗai na gaibu din shi alqur'ani bai gaya mana yawan mabuɗan ba amma hadisin manzon Allah ya tabbatar mana yawan mabuɗai din ya zo ta hadisin Abdullah bin Umar eh, yana sahihul bukhari yana kitabu tafsirul qur'an babu qawlihi inna allaha indahu ilmus sa'a in ka dubi sahih bukhari al-imam bukhari ya fassara wannan aya ta karshen suratul luqman sai kawo hadisin abdullahi bin umar hadisi na 4351 a wannan hadisin manzon Allah ya ce mafatihul gaibi hamsun mabudai na gaibi guda biyar ne su kaga alkur'ani ya tabbatar mana gaibu yana da mabudai babu wanda ya san su sai Allah amma alkur'ani bai gaya mana yawan su ba hadisin manzon Allah fa sai tabbatar mana mabudai na gaibi guda biyar ne sai annabi ya kirga la ya'lamu ma tabidul arhamu illa Allah babu wanda ya san kwanakin da mahaifa za ta ɗauki ciki kafin a haifi yaro sai Allah kuma in ka lura har yanzu gaskiya ne saboda ka in mata sun je awu, akwai abin da ake ce ma EDD wai expected day of delivery ko ranar da ake tsammanin mace za ta haihu ai to ai sun ce expecting ne su ma to akwai dan dama dama amma mata nawa ne suke tsallakewa a asibiti za a ce karki yadda idan cikin ya kai sati kaza ranar kaza ki zo su sai ta kara wata guda ma ba ta haihu ba ta ga maganar manzon Allah ta tabbata manzon Allah ya ce la ya alamu ma tagidul arhamu illallah babu wanda ya san abin da mahaifa zai rage ko zai kara sai Allah wala ya alamu ma fi gadin illallah babu wanda ya san me gobe zai kawo sai Allah wala ya alamu mata ya atil matar illa Allah babu wanda ya san yaushe ruwan sama zai zo sai Allah wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut manzo Allah yace babu rai da ya san a wace ƙasa zai mutu illa Allah sai Allah sai manzo Allah yace wala ya alamu mata taqumu taqumu sa'atu illa Allah babu wanda ya san yaushe sa'ar karshen duniya zai tsaya sai Allah kaga annabi sai ya kirga abubuwan da suka zo a karshen suratul luqman wannan riwaya kenan guda ta hadisin abdullahi bin umar akwai riwayar da ta zo kuma har yanzu annabi ya ce miftahul gaibi maimakon mafatihul gaibi sai ya amfani da kalmar miftahul gaibi khamsun la ya'lamuha illa Allah mabudin gaibi guda biyar ne babu wanda ya san su sai Allah la ya'lamu ahadun mata ma yakunu fi gadin ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري أحد وما يدري أحد متى يجيء الساعة متى يجيء المطر باب وان دي سن يوشي روان سما ديزو وان لفظي نبي كنن نا حديث عبد الله بن عمر شي ما ينا صحيح البخاري ينا باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله akwai babi musamman da alimanu buhari ya masa babu wanda ya san lokacin zuwan ruwan sama sai Allah shine hadisin 992 sannan akwai riwaya ta uku na hadisin Abdullah bin Umar maimakon mafatihul gaibi an samu miftahul gaibi sai na uku mafatihul gaibi kaga kalmomi guda uku duk sun zo daga bakin manzon Allah mafatihul gaibi khamsun mabudan gaibi guda biyar ne to ba wai abdullahi bin umar kadai ba shi ma abdullahi bin mas'ud ya ruwaito hadisi abdullahi bin mas'ud ya ce ujiya nabiyyukum kulla shay'in shi annabinku muhammad an ba shi komai in ji abdullahi dan mas'ud sai ya ce illa mafatihal ghaibil khamsi amma banda mabudan gaibi guda biyar sai karanta wannan aya ta karshen suratul suratul luqman hadisin abdullahi bin mas'ud yana al-musnad sannan akwai hadisin abdullahi salama yana kama da hadisin abdullahi bin mas'ud ya ce utiya nabiyukum kulla shay'in illa shain illa mafatihal ghaibil khamsi annabi an ba shi komai abinda manzon Allah bai samu ba mabuɗai na gaibi ne guda biyar su ne suka zo a ƙarshen suratul luqman sannan mutum na hudu wato shine buraida buraida shi ma ya ruwaito hadisin manzon Allah annabi yace khamsun la ya'lamuhunna illa Allah abubuwa guda biyar ne babu wanda ya san su sai Allah tabaraka ta'ala mutun na biyar shine Abu Huraira shi ma an samu hadisin sa yana cewa khamsun la ya'lamuhunna illa Allah sai karanta inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunzilu al-ghaytha har zuwa ƙarshe <clears throat> akwai hadisin ma abu huraira wanda ya ruwaito game da lokacin da mala'ika jibrilu ya rikida ya zama mutum ya zo majalisin manzon Allah ya zauna a gaban annabi ya haɗa gwiwoyinsa da na manzon Allah ya mar tambayoyi wannan ya zo ta hadisin Abdullahi bin Abbas shi ma a lokacin da mala'ika Jibril ya haɗa gwiwoyinsa da manzon Allah cikin tambayoyin sai ya ce ma annabi mata sa'a yaushe sa'ar ƙarshe za ta tsaya sai manzon Allah yake subhanallah khamsun min al-ghaibi la ya'lamuhunna illa Allah sai manzon Allah yake ai abubuwa guda biyar sun shafi ilimin gaibi babu wanda ya san su face Allah sai ya karanta masa ƙarshen suratul luqman shine manzon Allah ya ce walakin in shi'ita haddastuka bi ma'alimin laha duna zalika in kana so ina iya gaya maka wasu alamomi amma dai ba lokacin zuwan sa'ar karshe ba alamar cewa sa'ar ta kusa mala'ika jibril ya ce ina so ka gaya min shine sai shi misali da an talidal amatu rabbataha za a kai lokacin da baiwa za ta haifi uwar gijiyanta to akwai kuma hadisin Aisha wanda ita ma ta ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam wato an samu hadisai daban-daban daga sahabbai waɗanda suka tabbatar annabi ya ayyana yawan mabuɗai na gaibi guda biyar ne wannan babu shakka hadisai ne muttafaqun alaiha ga sunan an samu sahabban manzon Allah in ka dubi tafsirin Ibn Kasir ga wannan aya zaka ga hadisan da yawa Ibn kasir ya kawo su Maza Allah ya tabbatar da waɗannan abubuwa guda biyar su ne mabudai na gaibi min al-umur allati tawa'ilmuha an jami'il makhluqat idan an ce mabudai na gaibi kaga kenan babu wanda ya sani sai Allah فلا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ملك babu wani annabin da ya sani. babu wani mala'ika wanda ya san waɗannan abubuwa guda biyar din saboda haka haramun ne idan mutum ya yi ƙoƙarin shigansu don malamai suke cewa abin da ya sa aka kira su mabuɗai na gaibi na farko ƙiyamu sa'a yau mil afiri lahira ba za ta zo ba sai duniya ta ƙare duk wanda ya iya sanin yaushe duniya za ta ƙare to zai san abin da zai auku a lahira to saboda haka sai Allah ya bar wa kansa sanin haka na biyu Saukan ruwan sama shine mabudin rayuwar duniya idan har mutum ya san sirrin rabon duniya rabon ruwan sama a duniya to zai san sirrin rayuwar da take aukuwa a doron kasa saboda me in ka lura duk wani abu mai rai da ruwan sama ke dalilin ruwa yake samun rayuwarsa ko menene? ne to sai aka waye gari ka san sirrin ruwa idan ka san sirrin ruwa to ka san sirrin rayuwa gaba ɗayanta na duniya to ba da za a yi dan adam ya san sirrin rayuwa wannan Allah ya barawa kansa sani na uku idan mutum ya iya sanin abin da ke cikin mahaifa to kamar zai iya sanin kenan masomin halittun Allah saboda aka sanin halittu dama a mahaifa ake halitta su kafin su fito to idan har za ka iya sanin me ke faruwa a mahaifa kaga kenan kana sanin sirrin turanta halittun duniya gaba daya wannan ya tsaya ga Allah tabaraka wa ta'ala sannan ma kadiri nafsu ma za ta kasibu gadan ai idan har za ka iya sanin me za ka yi gobe to babu shakka za ka samu budin arziki saboda in mutum ya iya sanin abin da zai faru da shi a gobe zai gane gobe akwai hanyar da in ya duba zai samu kuɗi ba ai kaga ba zai bi wannan hanyar ba idan har mutum zai iya sanin gobe to ya san mabudin arziki da mabudin arziki da sanin gobe a haɗa suke shine sai Allah ya hana sannan na biyar wa mata tadri nafsun bi ayi ardin tamut babu wanda ya san a kasar da zai mutu idan har ka iya sanin kasar mutuwa ka to ka san makomarka a lahira kaga kenan ko dai aljanna ko wuta saboda ka ba zai yi ba Allah tabaraka ta'ala ya riga ya datse kafa na ilimin akwai hadisai da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar hadisin Abu Izza manzon Allah ya ce inna Allah tabaraka wa ta'ala idza arada qabda ruhi abdin bi ardin idan Allah ya yi nufin zai karbi ran bawa a wata ƙasa ja'ala lahu fiha ko biha haja idan Allah ya yi nufin zaka mutu a Kano to sai Allah ya kawo ma wata buƙatar tafiya Kano a yau in ji manzon Allah dole sai ka tafi inda Allah ya rubuta zai karbi ranka wannan ya zo ta hadisin sahabi da ake kiransa matsar bin ukamis as-sulami shi ma ya tabbatar da wannan yana sahihu sunan da tirmidhi hadisi na 2146 akwai labarin ma da aka samu game da annabi suleiman alaihi salam da kada malakul mauti ala suleiman alaihi salam wata rana mala'ikan mutuwa ya shigo da ya shigo ala yanzuru ila rajulin min julasa'ihi yana zaune sai ya kura ma wani daga cikin 'yan majalisar annabi suleiman ya kura mar ido ma karaja shi mala'ikan mutuwa ya fita ya fita daga majalisin sai shi wannan mutumin ashe ya ankara cewa wannan bakon yana ta kallon shi sai ya ce ma annabi suleiman man haza waye wannan sai annabi suleiman ya ce haza malakul maut mala'ikan mutuwa ne ya ce a'a to kuma gashi ya ta kura min ido da kadara aitu yanzuru ilayka ka annahu yuriduni duk zaman da yayi anan ba wanda yake kura ma ido in ba ni ba shi ne sai annabi sulaiman ya ce to yanzu ya zaka yi kenan sai ya ce uriduka an tahmilani ala rihi fatulqiyani bil hindi tunda Allah ya maka ya hore maka iska annabi sulaiman yana sarrafa iska yace ina roƙonka ka sa iska ta dauke ni ta kai ni ƙasa mai nisa kamar indiya ta je ta je kaga kenan mala'ikan mutuwan ba zai dawo ya same shi a nan ba sai annabi Sulaiman yake an gama fada abin rihi fa hamalahu alaiha annabi Sulaiman ya kira guguwa ta dauke shi fa alqadhu bil hindi sai ta jefa shi a India to kenan kaga ya tafi can jimawa sai ga mala'ika mutuwa ya dawo majalisin annabi Sulaiman ثم malakul ملك الموت سليمان salam fa qala sai annabi Suleiman yake ce to gaskiya majalisin nan akwai wanda ya damu dazu innaka kunta tudimun nazara ila rajuli min julasa'i yana cikin mukarrabai na kai kuma da kazo zo ka kura mai ido bayan ka tafi abin ya dame shi me ya faru sai ce kuntu kuntu a ta'ajjabu huma makin sa nake yi me ya baka mamaki yace to inni umirtu an aqbiba ruhahu bil hindi ni an ce min a indiya zan karɓi ransa ni kuma na zo majalisinka na ganshi yana zaune to annabi suleiman sai ya gane an riga an gama kaga ya fi shi inda ya karbe shi kenan wannan yana kitabun musannaf na ibn abi shayba mujallal na takwas shafi na 118 subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk